Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. a kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa hadiza kyari tare da ni zahra aminu fage a duk ranar litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala a yau 31 ga watan oktoba na shekarar 2022 za mu magana ne akan al'adar auren fulani mu muna tafa da ƙarin bayani. Cikin shirin namu na yau, kiliyar sashin Hausa ta tattauna da baki a zauren tattaunawar mu akan wannan batu. To masu sauraro sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. mu za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna tare da wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da kuma baki da ta gayyato mana. Me saurara barkan mu da sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. A yau muna tare ne da jama'ar Fulani inda za su yi mana bayani akan al'adarsu ta Fulani musamman a auratayya. Mu yau muna son mu taɓa yadda Fulani suke neman aure eh, yin auren kuma da shagulgulan da auren ya kunsa. Eh, kasancewar fulani sun yadu ba kawai a najeriya ba a kusan za a ce a duk yankin sahara afirka ta yamma da sauran wurare jama'a ce mai faɗi da kuma hmm. al'adu mabambanta muna tare da jamila usman lamin fulani yan lema jihar jigawa da kuma umar muhammad kumo wato bafulatanin kumo jihar gombe eh. barkan ku da zuwa barka da wani haka to da yake dai ban iya yaren fulatanci wa sana ce ku yi min da fulatanci amma saboda masu saurare ga baki ɗaya zamu yi wannan eh, shiri ne a cikin harshen hausa yau muna son mu fahimci wai shin yaya al'adar malam bafulatani yake idan zai yi dema aure da kuma lokacin da zai yi auren kuma wani irin shagulgula kuke gabatarwa idan za a yi auren nan to wurin mu fara da su mazan waɗanda su aka cewa su suke ganin mace su ce suna so kuma To. Al'adar ku na na ba fulatani. Eh ba irin na bare bare ba ba. Eh, eh, mm. suna jin ka ai bare barin. In ba fulatani yana son ya nema aure shin yana shiga wani yaran ya nema aure a wurin su ko dai ya fi son ya aure ba fulatana ya shi. Eh to kin san da yake duniya yanzu ta canza abubuwa sukan canza. ana wani lokacin akan je ga fulanin zalla wani lokacin kuma akan hada da wasu yarurrukan mm. to kamar mu a wajen mu can bangaren gombe musamman ma a cikin garin kumo akwai wani abin da ake yi na aure sai ake ga mutum ne ba fulatani ya auri yare batangaliya bawajiya wurkun jikun bahaushiya to a yadda ake yi wa ba na haka za a yi musu duka to bari mu zo mu dawo ga yadda kuke neman auren ku yanzu ba idan ya gama ce yana son ya aura ya yake gabatar da neman aurensa yawa mu a wajen mu can bangaren gombe mu fulani idan ka ga yarinya ta yi maka da farko zaka je ka nemi izinin iyayenta idan iyayenta sun ce maka eh ah mu mun baka izini sai ka nemi soyayyen wajen uh, yarin da ka gani to idan ka je wurin natan to kafin ka tinkare ta ida baka tatan sai ka dan shawo kanta ta bin kawayenta ta dan a ilan dan zuwa wurin ɗibar ruwa haka mm. kai ma sai ka tarbi ɗiba ruwa a wajen wurin mm. in tana zuwa kwari mm. kin san mu a mu kwari muke cewa in tana zuwa kwari ɗibar ruwa sai ka je kai din don ma ka samu soyayya a wurin ta sai ka haƙi rijiyanka naka na kanka a cikin a cikin kwarin za ka killace ta da ka sa mata ɗaya ba wanda zai taɓa maka ruwanka kai kaɗai ne idan ta zo ta rasa inda za ta ɗiba ruwan ta wance zo mana zo ki ɗibi ruwa a nan gurin in ta zo ta za ta ga ruwan nan gashi nan tunjin da ta sa ɗan kwansa ta cika ta je ta dawo ta je ta dawo to da daga nan gama za zaka ce ah, to ai kaga na sama abin da nake so mm, sai ka eh, yawa sai ka ce sai ka fara ce mata to ah, ina kan kanninki su zo su ɗibi ruwa mana tun daga ruwa nan ina ƙawayenki su zo su ɗibi ruwa to daga nan gudu sai ka ka dan fara isar da sakonninka Hajiya ah, Jamila ban san wata bangaren ku ko akan dan samu irin wannan akasin da ake samun yan mata da samari suna fara soyayya su kafin iyaye su san da maganan ba eh, in hakan na faruwa kuma yaya sako yake zuwa wurin ku to yanzu dai farko ni dai abin da zan fara miki bayani idan ka ga yarinya kana santa a zamanin da za ka faɗa wa ko kakarka ne ta je ta isar ga kakar ita yarinya hmm. sai a isar wa iyaye sai a isar wa yarinya sai ka nemi izinin kai magana da ita to daga nan ake farawa idan aka fara wannan hira ana dan taɗi har dai saurayi ya samu ya shigar da kansa hmm. a wajen yarinya ya yawwa to akwai abin da muke cewa damal me kine damal kamar za a fitar da goro ne kamar yadda kuke cewa an yi yarinya bai tambaya to eh za a kawo goro manyan goro masu kyau sai a ɗora kuɗi a kai daga gidan saurayi gidan saurayi sai a ce wannan na bangaren uwa ne wannan na bangaren uba ne komai biyu ake yi kamar yadda hausa suke cewa kudin gaisuwa to kamar ka gani kana so yau to kamar shi ne idan aka fidda wannan yan uwa za su zo bangaren ta na uwa za su zo bangaren yarinya na uba za su zo sai a zauna a raba wannan goron da kuɗin wato kamar za a yi taro kenan taro za a yi mhm. sai a raba shi bangare biyu sai a ba bangaren uwa da bangaren uba to ita ma can bangaren uwar sai ta raba ita ma biyu mm-hmm. sai ta da bangaren nata uwar da bangaren nata uban nan bangaren uba shi ma sai a fidda bangaren danginsa na uwa a fidda bangaren danginsa na uba wato kowa dai ya shiga ciki a ki? eh duk sai a raba to idan aka raba kin ga kowa ya san cewa to wannan yaron ya fito yana neman auren wanci wato kamar shaida ne shaida ne to kenan kin gane haka eh. to daga nan tana iya ci gaba da samartaka da wayansu ko daga wani lokacin an yanke mata gaskiya mu da al'adar mu ba ma sai an yanke mata ba ita za ta yanke wa kanta za ta fita haka sauran samarin shi din dai za ta tsayawa wannan kuma al'adar mu ce ita ma mm. ba wanda zai ce miki a'a rabu da wancan saurayin a'a kai da kanki kawai zaki yanke su za ki ci gaba da sauraron wannan in dan uwa ne ma in ma ba dan uwa bane in ma daga wani gari ya zo duk sai an yi wannan al'adar tamu sannan kuma ko wani na gida ne yake santa in wancan ne ya riga shi zuwa eh. to shi kenan dole ya hakura. a ba dole ya hakura ba in ita ta shi din ta zaɓa haka in kuma bata zaba wancan na wajen ba na gidan ta zaba to shi na wajen dole ya hakura ana baka damar ka zaɓa da 'yancinka To malama Jamila akwai mm. maganan auren haɗi da ake yi a kowane al'ada musamman Afirka. Mm. Wato kasashen mu na Afirka mun riga mm. mun saba da cewa in aka ga wannan ya cancanta da wannan ko kuma ana neman iri mai kyau akan haɗa na kuma al'adun na Fulani kukan yi haɗi. Eh man ne nace miki muna auren zumunci. Idan auren zumunci kike magana wanda an haɗa wannan da wannan eh. duk ana yi amma yanzu da zamani ya zo ai ana bari a zaɓa ba kamar da da kawai a'a an baki wancan dan kawunki dan gwaggwanki ko kai an baka yar innarka an baka dan yar kawunka hmm. ko yar babban kuma dole a zauna yauwa to ba irin wannan ba yanzu a zamanci duk da ana yi kuma a zauna lafiya kuma ka yi magana kan yadda kuma kuke yin irin soyayya kutar ta fulawa mm. eh wanda saurayi nemi kwarai da gaske mm. zai nemi yin eh, rije shi ta cikin kwari dan ya bata da wani kulawa na musamman da mm. ita da danginta to bayan an kai ga wannan matakin kila ta sanar da gida cewa kowa ne yake wannan kuma dan uwan sun fada wanda je tadi sannan kuma wani lokaci kuke zuwa safe ne rana ne ko kuma sai daren dai a ke ba ki sani ai kunya ba zai bari a je da rana ba balle na safe eh da daddare hmm. da daddaren ma kuma kin san ai ake taɗin ai a cikin zauri ne ga babanta nan zaune gefe ga kanan zaune gefe au eh, ba kin san su mutane eh, musamman fulani akwai wani kujeran da baba yake zaunawa da ake yin saka aiki. to wannan kujeran zaki ji baba har min shari na yana kan sa. to yana zaune da kafa kenan da ya miƙe sosai yana baccin su sosai hada min shari ku ko kuna nan kuna tadi saboda ba a yadda yarinya ta fita waje ba mhm, so ba ta zuwa gaɗa kenan a'a ai kuma lokacin gaɗa daban lokacin gaɗa kamar irin lokacin da farin wata yake mm. to nan kuma zaka dan fake da zuwa da abokanan ka ka nuna su mm. kin gani ana ne taka tsantsan yawa eh, madalla kuma gudun kar a shiga eh, gurbata to ne zaki ga ana yin wani abu wani lokacin in auratayyar tsakani ana so a hada ne kamar misali ni da wata yar uwana ake so a hada mu to idan aka gama wannan din duk da hakan sai a ɗaukan mu daga cikin gida a rumfan mamana ko a rumfan mamarta nan za mu rinka hira an sa muku ido an sa mana ido ba kuma wani a ah, wai dan wani abu ba fa kawai ana gudun kar ta mini shirme kada na yi mata shirme hmm. kada mu je muna soyayyen da ba shine na soyayya ba muna je muna bada labarin ƙarya bayan ana tunanin kan cewa kan mutunan ƙaryan aure can je kuma ba haka bane kin ga dole in an ji muna magana da ce dun feure daga can gefe daga can maman nawan ko maman ta ce dun feure kai kar ku yi wani ƙarya ne hmm. kar ku je ku yi wannan magana gaskiya da gaskiya gaskiya da gaskiya ko wai a daidai wani mataki ne ake cewa idan za ku kukan nemi mace ma har a wurin sharu idan za ma ku nemi aure na soyayya irin na Romeo and Juliet eh. Laila da Majnunu eh. an ce shine wannan sharan da kuke yi idan kuka ci sharu mutum an ga shine gwarzon shekara shine sai a bashi kyakkyawan su budurwa yawwara ya gaskiya al'amari wara kanuri haka yake mu fulani wani lokaci idan kika ga har ya kai min an sharu to abin turar ta kai bango ne me kenan me yake kawo haka yawwa ni na so wancan yana so ana so a fidda gwarzo a cikinmu kuma duka ta kasancewa cewa ta gagara tantance wanne guda ita ke so an gagara ganewa iyaye sun yi sun yi ko kowanne yana da karfi a wajenta to shi na cewa zo a yi shaɗi bulala biyar biyar ne ko shida shida ko goma goma Auren ma bai kai ɗari ba a'a ai wa zai ya jure bulala ɗari na ɗauka fulani Na ƙarfi ai biyar ko shida ko bakwai za a ɗaga maka za ka ɗaga sanda ne haka kai ɗaga sandan nan a zana ma ita ɗaya biyu uku hudu biyar wato hannayenka suna tsaye da hannayenka suna sama in ka rike ka rike sandan ka rike sandan na haka eh ka jajirce ko ka kashe ido ka koyi duka ake har a gama in aka gama nan baka komo motsi baka yi ba jini da wai bunna zuba ka baka yi motsi ba za a ce to shikenan ita a zuciyarta tana nan tana kallo sai a kira ɗaya shi ma ya zo daga sanda haka a jana ɗaya biyu uku in yi haka ya dan mo ya motsi ko in ka nuna dan de ai da ka dan motsi ko dan motsi kai kuka ne mai ko a ciyawa kai ka faɗi to a nan ake gane gwarzo nan ne ake gane gwarzo wanda zai cewa eh lalle wannan shi ke son ta na gaskiya da gaskiya ya yadda an masa bulala goma akan ta kake mata bulalan ba wai a ah, wai bulalan yin bane ko na abun nan itacen tsamiya ake zuwa a je a cire sai a sa ta a wajen cikin sanyi mm. ta miƙe sai ta yi sati tana kwanci a wajen nan wanda idan an ta mutum haka sai kin ji kamar an miki allura ne zafi take da shi to sai an mutum to me zai kai ne kuwa ah, to ai kin san da yake ba layin ku bane mu da yake jarumai ne mm. in haka bana haka kin yanzu da ce da ce da ce a kaman a gobe nake mm. sai dan ce ki daurin aure na biyu ki ga yanda ake wannan shadin <laughs> ka mata shagulala kenan <laughs> tagi jauro tagi sarki kofa Allah bam tudar nulado annabi Muhammadu urnado takle min buba shambaji dan nado buba dole mi yadda lamu margubarka lamu lamido hayatu isa dan nado ya yadda dudu aminatu dottiwa potunga sanu baba madina Jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar. To Jamila idan aka zo bangaren ku na mata bayan da mace ta zaɓa miji ko a ce iyaye suka zaɓa aka dai tantance mm. cewa wannan ne za a zaɓa so don kamar me da ni ake yi a wurin bikin me da ni ake yi na ake gabatarwa daga gidan miji. wa ita gidan mata na cewa eh tabbas wannan shine abin da ake kawo da aure bayan wannan gora da kuɗi kika ce bayan wannan goran da kuɗi to duk sallar azumi za a mm-hmm. kawo mata zanni kayan zannuwa haka to za a kawo mata man shafe-shafe mm. sabulu kayan kwalliya daidai da takalmi da soso sai an sa mata a ciki banda takalminta na kwalliya sai an sa mata takalmin wanka to kamar ta kanda ne kenan bayan an riga an tabbatar da wannan wato ba a daidai lokacin za a yi auren ba ya da lokacin da auren ya wani idan na auren haɗin gida ne idan ma ran da aka haife ta ne aka haɗa ta da ɗan uwan nata to duk sallar azumi sai an mata wani abu ko da jaririya ce hmm. a isa aure wato akan yi haka a karancin shekaru ma akan iya haɗa auren haka eh. eh ko da yarin yaran da aka haife ta aka ce wannan dan baffanta ko dan goggonta ko dan kawunta mm. an kama masa ita a matsayin matarsa a zamanin da ana sawa a kwallo ne ake cewa ko mm-hmm. ko kwarya to a zamanin yanzu sai ake sa akwati kin san tun da zamani caccanjawa to bayan an kai mata waɗannan kayan za a ɗora masa da kuɗin ɗinki idan lokacin aure ya gabato mm. to sai gidan miji su sake kawo goron nan dai da kuma kuɗi na tambayar sa rana shi mu a fulatancin mu muke kira da landitir tirdi to idan aka zo aka yi wannan tambayar sai a sa rana sa ranar aure eh. to idan an sa rana idan akwai yan uwanta da suka isa daidai aure da ita sai su ma duka sai a sa rana ɗaya da ita wato ba ku cika biki guda ɗaya ba an fi son a yi shi a tare muna yi daban-daban amma eh. dai muna haɗa yara eh kuma duk wacce mijinta ya ce yana so za a ce to akwai bikin wance kowa ne mm. to a haɗa in ya da kawai sai a haɗa an riga an bashi mata eh. yanzu aure ya gabato da me eh. yake kaiwa a matsayin wa'annan su ne kayan aure yauwa idan aka sa rana sai a zo idan aka zo aka fara biki da abin da muke farawa shine sa lalle shi muke so fuduru. To. Aka yi sa lalle yau rana na uku dai sai a yi ɗaurin aure. Kabbal daular kenan. Don aka yi ɗaurin aure. Hmm. Sai a yi ni washe gani. Shi muke so. Wato yana gidan miji da ake eh, sa hausa. Shi muke so jakuru. Idan aka yi ni sai aka yi amarya. Idan aka kai amarya yau ko gobe ko jibi ya danganta da yadda dangin mijin suka ga za su yi. Hmm. Sai a kawo lefi. to wata sai an kai masa aure ma ka yake zuwa eh, eh, hmm. sai a kai laifi amma fi sai idan a cikin garin za ta yi aure hmm. idan daga waje da za su iya kawo mata laifin ta da wuri kuma idan daga nan za mu je wani waje dauko amarya za mu kai mata da wuri amma mu a nan sai sanda ka ga dama na gani eh. to a cikin laifin ne da me kuke yi irin na al'ada yau a ranar sa lalle hmm. muna kawo su alewa su biskit su cingam da za a rarraba to wani daga bangaren mata ne ko daga bangaren miji daga kawo waɗannan ɗin? Eh. daga kowane bangare kana iya kawowa sannan muna da al'adar bugun ƙwarya mm-hmm. mata zalla wato bugun ne da ake sa mata ruwa sai a sa garama ƙwarya kuma a dinga bugawa mata su to muna muna kiran wannan al'adar da bumbutu idan aka yi wannan kiran ƙwaryar mata ne za su yi kira. A ake yi? ba shi garin daura aure ko ranar daura ko ranar daurin aure ko ranar yini mata ne za su kaɗa ƙwaryar mata ne za su yi rawar hmm. mata ne za su yi rabon kuɗin mata ne za su ɗauki kuɗin su na fahimta kin gane Su zalla dai mata ne mata ne zalla hmm. muke yin abubuwa hmm. maza su da mu a sun daura aure a garin mu da sun daura aure magana biki su ta ƙare sun gama bikin su to idan muka yi wannan aka kawo lefe to akan lefe za a ɗora amarya kuɗin ɗinki to a cikin kuɗin ɗinkin da aka kawo su kuma gidan amaryar damar sun tanadi kuɗin tukwici da za su bai waɗanda suka kawo laifi abin da nake so ki gane a nan shine ko amaryar da angon gidansu daya sai mun yi wannan al'adar to bayan koma bangaren su maza masu ɗaurin aure bisa al'ada misali irin na bahaushen arewa shi ke shahar daki ya shi ya samu mm. gidan hayan ko gidan da zai saka mata dai amma dai ba zai saka komai ba mm. mata za ta kawo eh komai nata muke yi sannan akwai wani ko abin da mu a wajen mu muke in aka yi kamar yadda ita jamila ta lissafa ba bambanci da namu amma na mu inda muka dan samu bambanci da nasu kaɗan shine akwai ranar da in aka kawo amarya misali an ɗaura aure ranar juma'a asabar aka kawo ta to ranar lahadi za a yi buɗan kai a buɗan kan nan da yamma ake yin shi wajen karfe biyar haka eh ango ga ɓarayinsa da shi eh, da zuri'arsa amarya da ita da zuri'arta mm, an haɗu mm. to za a zo akan yi wani abu sai a ɗauko tsohuwa tuku-tuku sai a ta wajen amarya mm. sai a ce ango ta so ka zo ka buɗe fiskan mataka da ka zo ka buɗe fiskan tsohuwa to sai ka biya kuɗin kawo maka amarya in ka biya a kawo maka ita bayan ka bada kuɗin ko za ce to ina kaji dole sai an je an taho kaji kaji na ba wai wai irin abin nan ba kaji yan gida zakara guda uku kaji guda uku to kenan da akan tanaje eh. tun kafin lokacin tana dole sai ka tanaje su sai ka hmm. tanaje su a zo a yi su a kawo a wannan gurin a ci sai a tafi da shi hmm. in aka tafi da shi to za a ɗauki amarya bayan an gama buɗan kai kun sa kuɗi sun sa kuɗi an ita amarya kin gane ita amarya za a mai da ita ne tamkar wata sarauniya ne a yi sannan aka kawo ta nan yi ganta ko ta sa alkyabba da waye an zo an aje ta to lokacin ne ango zai fara leƙa kuɗi ita wannan tsohuwar da aka sa mata eh. an dan dauki dan abin da bai kai kara karya ba an bata ita an sallame ta da wani yan goma da yan wasu goro kwaya biyu ko uku haka eh. idan ma lokacin ma za a dauko kakarsa a zo aje mashi a wajen sai sa akwai wasa tsakanin kika da bunna eh. sai ji a ce to ga wata nan zo ka bude fuskar sai da la ai wance ne ai sai ya dan sa mu haka sai to ya ai wasa da ai zai sai aka kawo masa ainihin amaryarsa ta sha kaya na zo a gani to shi ko sai ya ɗauko turare wato sai ya bajin in ya ɗauko turare sai ya fesa mata in ya fesa sai abokin shi karbe sai fesa wa ƙawayenta abokin kenan mm. in ya fesa to ita kuma ƙawa ƙawar amarya muna ce ita so da senti babban ƙawa ke babbar ƙawa mm. so da senti ita za ta taso ita mana nasa turaren mm. sai ta zo ta samu ainihin babban ƙawar abokin ango sai ta fesa mai turare sai ta fesa wa sauran to sai ka ga ana ta wannan ya fesa wannan fesa wannan fesa to garin feshe feshen in aka samu da rashin abun nan sai a fesa ido a kuma garin feshi feshin da gangan fesa idon wuta to daga nan nima na kama oh shaida kenan eh ai wani ne fesa da ido na wani fesa da su a wani feshe ido na ai na fesa da ta sai ina sunta To a nan ma sai kiga an haɗa wani auren kuma a wajen. To wato kenan dai akan yi wani irin nishadi. Nishadi wani daga ciki. To daga nan sai a kai amarya dakin ta? Sai a kai ta dakin ta. In aka kai ta dakin ta kuma to za ta kwana da ita da kawayenta. to akwai wani abu da ake cire shi sayan baki mm. sayan bakin nan za ku taho da kai da abokan abokananka da safe za ku zo idan kuka zo da safen nan za ku taho ne da biredi da shayi da kose hada dan wake abincin gargajiya a kawo in aka kawo za ce to so da santi ina take ta gani nan zo ga shi ga abincin in aka bayar can sai ango sai su da su abin suna zuwa za su ce to nawa ne kuɗin sayan bakin ku wadda eh, ki wanda ma ba abin da zai ambata bata kuɗin da ya fi karfin da aka kashe a bikin eh, shashi tun daga yawa tun daga nan tun daga wannan abukutan kuɗin aka yi har a soko naira ɗari uku sai a bada ita. Oh, <laughs> hmm. To mu a nan al'adar mu ta bambanta da taku. Hmm. Mu idan aka kai amaryar yau to tun daga ranar da ta shiga gidan mijinta in garin Allah ya waye daga gidansu za a yi mata abin karin kumallo kajin ne daga gidan su mijin za a yi kajin ne har sai ta yi mako guda to bayan ma an kai ta an watsa kuma ma ba za ta yi girki ba ai ta fi karfin sarauniya a nan ma hmm. ba girki ba aikin komai sai dai ta gyara ɗakin ta in an kama ta abinci ta wuce goma ta tsoma biyar to idan ce kwana bakwai da asusu ba akwai tsohuwar da dama kullum za ta zo ta gaya ta kwana ta duba gidan to ita wannan tsohuwar za ta zo da asusu ba ta ɗauke amarya ta maida gidan iyayenta na kwana bayan kwana bakwai eh ko gidan da aka ɗauko ta idan daga gidan wan mahaifinta ne idan daga gidan kanin mahaifinta ne kin san da inda al'ada duka eh. gidan da ta ɗauko ta can za ta maida ita akwai wacce muke so uwar daki don sudu hmm. ita ce za ta siyi cingon dinta dabino ne goro ne ta har hada da daddare sai ta yi dogayya sai a zo a yi sabon kuma wata sabuwar al'ada sabon biki zai a na dabdalewa kaɗan kaɗin mata mu taru mu shagalinmu mm. sai a mai da ita gidanta to na manta tun daga farko na gaya muku ranar da aka sa amarya a lalle da rana da daddare za a yi kunsa ango to sai a ɗan shafa masa ɗan lallan kaɗan haka ya zo da abokansa da yara haka an zo an yi al'ada ce mai ban sha'awa idan yin gani to kina ba ku amfani da nono a gaskiya mu ba ma yi hmm. mu kuna yi ku kuna yi eh to ni barki san wani abu guda da kin ga magana nan lallan take yi eh. mu wannan lallan shine ke bambanta ka da sauran mutane samari da an hango ka zace ah ga can angon ai eh. shi za ka shi da lallan sa eh. kin san lalle ai yana canza kala in misali ka hannu yake shafa ma mana miji majalla mu a wajen mu hannu ne idan misali fari ne aka mashi lallan nan to za a masa baki ne bakin lalle za a mashi. To bayan an shafa masa lallen nan fa za a zo a fesa masa turaren da kamshinsa sai kowa ya yaba. su kun ya an san wannan akwai dalili. To sai su tafi idan da akwai sha'adinsu da za su shi da abokanta eh. sai su je su yi. Ita ma idan akwai wanda za ta da abokanta ƙawayenta sai su je su yi. yaya kuma ya ce idan an tashi aure mm. su maza su suke yin kayan daki ma'ana dai mace ba mm. wani abu take kawowa daga su wakila sai kayan kicin mm, mace tana iya ta kai duk abin da take da shi shi ma miji yana da dama ya kawo abin da zai kawo to mu ko kin shiga ɗakin ma shi dai ango idan yana da abin da zai kawo zai kawo kuma sai kun nemi inda za ku saka shi a ɗakin hmm. ko da ɗakin ya tumbatsa eh. karewar cika hmm. to sai an samu inda za a saka na shi shi ma to maganan kayan gara fa wanda wayansu lokaci a musamman kasar Hausa zaki ga har mu eh. aure yake kashewa wai mu wa amarya da gara ni dai a kauyen eh. gara ba al'adar mu bace to mu kin ga mu a wajen mu yadda ake maganan gara ma bata mata so ba mu garan dama za ka tarar da shi ne hmm. tunda nake a cikin gida nake idan mata na ta tafo to sai ta yi shekara daya ana ciyar min da ita hmm. ni tsakanin da shi kamar yadda ce ta wanke goma ta tsoma biyar mm. ni ma haka zan wanke goma tsoma biyar eh, abincin ba ma auren fari ba duk in za ka yi aure in dai za ka yi aure in dai ba wai ka yi ba kuma za ka sake yi ba mm. to in dai za ka yi aure a gida ko ku nawa ne babanku na shida ci da ku in kuma ya rasu babban yayan ku shi zai mu ko za ce mace wani lokaci mace za ta fara girki a al'adar ku sai ta haihu ta mallaki hankalin ta. Sai ta haihu ta je gida ta dawo a ɗaya mu ma da a zamanin mu haka ne. Mm. Da a al'adar mu mm. haka ne. To yanzu da ya zama to komai yana tafiya da zamani sai aka samu dan canji. Amma duk da haka duk da wannan canjin mu ba ran da aka kai amarya suke tashi ta hau girki ba. Mm. Ita ma sai ta shakata. A sai ta huta. bashan baji dan na da guba dole mi yadda lamu margu barka lamu lami do haya tuki isa dan na do ya yadda ni dudu aminatu yotiwa potunga sanu baba madina ande bo lamu lamu dottijo dottijo ɓi barka i alhaji abba i aminatu hande ɓe dilamu wa muhammadu nuru razil dogonga andebo jawro rasil beddi mango gorko hajja binta on woni dottiwa gorko hajja aisatu garu woni dottiwa baba lamu baba hawa o beddi lamu baba umaru sanda a holliyam gonga baba mi yettima wallahi ya gona ta ti da ni da dun gona ta wala mu anda olembe sanga kwambu lembe lembe olembe sanga Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da tattaya na gabatarwa Hadiza Kyari. Da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato juli Lagos Gresham da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya. muhammadu kabiru sufiyanu goni yusufa dejebe basilu suwa olembe sanga kolembe kolembe laminu directeur fekom hami jabbama umaru hamman nuru hami jabbama umaru muhammad nuru hami jabbama idrisu muhammad nuru hami jabbama idrisu muhammad nuru hami jabbama abakar jamu am hami ma alhaji abakar jamu am hami ma wallahi mi yetti da amana allah usman sowa ji do ɗo ma ismaila sowa wallahi mi ma alhaji alfaki alhaji adun alhaji abdullahi